A shirinmu na mata a yau dandalin VOA ya samu bakoncin. Ina tare da Zainab Dahiru Usman. To malama Zainabu wace irin sana'a kike yi? Alhamdulillah sana'o'in dai da yawa. Da yawa. Da yawa gaskiya. To ba mu sha. Muna dai a yanzu dai abin da na fi tsaida yanzu ina harkar jakunkuna. Mm. Da sitintin na amare na ɗaki mm. da zannuwan gado da setin bibi. sai ta kayan jariri baby eh na jarirai ba abin daukar jariri da jaka ta jariri din na irin ta yanayin ta bature din nan hmm. to da abin daukar jaririn da abin kwantar da shi da abin sa fida da abin sa famfas idan muna yi to ya aka yi kika fara wannan sana'a gashi sana'o'in naki da yawa ai sana'o'in ne dai gaskiya na dade ina koyan su hmm. tunda na kai akalla kusan shekara goma sha uku ko sha biyar sha uku ko sha biyar kina yi gaskiya ina yin sana'o'in in naga wannan ana yi sai in yi kokari in koya in naga wannan ana yi ina sai in kokari in koya idan kika mutum yana abu sai kije koya eh sai in je koya mutum daga nan na ji har garin Katsina ma na koyo harkar takalma dan ki zama mai dogaro da kai eh dan in zama mai dogaro da kai na ba um eh. to akwai dalili wani abin da yasa kika fara koko kawai haka kawai kika to ai ita sana'a kana kokari ka yi ta ne saboda halin rayuwa mm. saboda kuma ya zamana kana yin abubuwan da zaka samu ka kara mutuncin ka ba sai ka dogara da cewa a baka a baka ba hmm. in kana yin sana'a zai zama kai ma ka zama mai taimakawa mutane duk waɗannan abubuwa da kika jero mana kina yi hmm. ke ɗaya ce kike yi ko kina da mataimaki eh gaskiya akwai yara na guda biyu hmm. yan mata su ne suke taimaka miki yi tare da su a shekaru goma nan kafin yaran naki su tasa wa yake taimaka miki gaskiya ni kaɗai na fi bik taɓa ɗaukan ɗan aiki ba wallahi ban taɓa ɗaukan ɗan aiki ba gaskiya ni na fi ne kaɗai to eh, saboda me yasa bik taɓa ɗaukan ɗan aiki ba kai ba da zan ce na ɗauki ɗan aiki tunda abin da zan yi shi ƙwaya ɗaya biyu uku ka saida ka ɗaya biyu uku ka saida in gani magana ka ɗauki ɗan aiki ai zai zama na sai in kana da ƙarfi shi zai ok waɗannan jakuna da sauransu ba wai mm. kina yake aje bane a gida a gaskiya ba ajiwa na fi ba mm. in na yi ne dai da na yi wa wani kafin ma in riga an gama da wani ya zo ya gani zai ce ni yana so mm. kuma mukan yi muna kaiwa kofa wambai suna sara suna sara eh suna sara a kofar wambai kamar shekaru nawa kike kaiwa kofar wambai sara to ita dai jaka yanzu akalla na kai shekara tara da fara yin kina kai ta kuma kofar yana kai kofar wambai da ina yan passport ne mm. yanzu ne daga baya kamar shekara biyu zuwa uku shine na fara yin wa'annan manya to um, kamar guda nawa ke kai musu su sayar miki kuma kamar ana daukan tsawon wani lokaci kafin ki kai eh to gaskiya dai da farko da dai na kan kai irin dan dozin daya biyu tunda abin ke sa a wata kwa sati a'a baya wuce kwana uku hudu hankali ake fara an gama an eh, sayar an siyar eh za ka kai musu wani lokacin su baka kudin wani lokacin kuma sukan ce sai sun siyar sai ka koma ka an so kudin to a mm. hankali ne sai na daina wancan kananan mm. da aka fara wa'annan manyan sai kuma na koma harkar wannan manya to in ma ka kai musu wannan din ga ta kyau sukan baka kuɗin su je su ce ka je ka yi musu sai ka zo a yi lissafi inda ciko kawai sai su cika maka saboda suna buƙatar ta ita wannan manya to wannan aiki da tana da kicin cin ana koya wasu mata eh mata suna da in suka gani suna cewa suna so a koya musu da da farko da yake muna da dan yawa inda muke yin suke koya akan dubu biyar biyar mm. haka gama amma an kaga gama zai zama jaka guda biyu ta ce mm. to amma ni dai gaskiya dai duk kusan wanda na koya musu wasu dubu biyu da ɗari biyar wasu dubu uku haka na koya musu. Me yasa kika rage naki? Eh to ai gani ne duk taimakawa kai ne tunda ni ma duk wanda suka koya min magana gaskiya ba biya ne ba da mm. farko. Ni ma kusan duk dai a kyauta aka koya min su. To ne irin alfanu aka samu? Alhamdulillah gaskiya na samu amfani sosai tunda dai zan yi bukatuna a ciki da na yara na kuma duk zaka ce maka wa yan uwa kuma zaka yi alkhairi ga alhamdulillah an samu amfani sosai to an dan an yi dan tuntube da matsaloli akan hanya na wannan sana'a to ai dole ba za a rasa ba tunda wani zai yi abin ya risko ka yi mishi ko kuɗin ya makale ko ma duka dai ba abin da babu hmm. tunda wani zai ce maka ga kuɗin kuma ko da a kasuwan ne abin ya karshe ya zo ba a same shi ba amma dai alhamdulillah dai ana samun rufin asiri babban riba kuma fa a riba kan alhamdulillah wace irin riba kika samu da wannan sana'a da idan kika kalli baya zaki ce sana'a nan ta yi min rana a alhamdulillah kai da dai gashi yanzu alhamdulillah ina harkoki na ina ɗanyen abubuwa da na cikin rufin asiri to alhamdulillah ni dai na gode wa Allah ba wata kadara ko na da aka ajiye a gaskiya alhamdulillah gaskiya ban ajiye ba amma dai alhamdulillah dai ka ana rufa kai asiri to wani irin kira za zaki wa musamman mata mm, to ina kira ga yan uwana mata su kokari su ma su sashi zama masu neman na kan saboda harkar rayuwa yanzu rayuwa ta zama dai kawai taimaka mai in taimaka maka ne tunda akwai yara ga mai gida in ba karfi dole ko menene dai bai kamata ka zira ido baka ce komai sai mai gida ya yi maka